منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya tara mu a yau asabar 27 ga watan sha'ban alif da 434 wasu kai daidai da bakwai ga watan yuliyo shekara ta 2013 a wannan masallaci mai tarin albarka masjid abi ubaida ibn al-jarrah radiyallahu an wanda yake kan bypass a layin da ya fi shahara da layin na tafi close to kafin mu fara akwai shimfiɗa da ya kamata mu yi game da abubuwa ɗaya zuwa biyar shida bakwai sannan mu koma mu ci gaba da abin da ya tara mu na tafsirin alkur'ani mai girma abu na farko mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana rayuwa har yanzu muka samu kanmu kan gaba dab da shiga ramadan har kullum idan an zo irin wannan kafa nakan ce wato yakan tunatar da ni abubuwa guda uku abu na farko tsakaninmu da azumi kwana uku ne zuwa hudu amma akwai daga cikinmu wanda ba za a fara azumin nan da shi ba wasu kuma daga cikinmu za a fara azumin da su amma ba za a ƙare da su ba wasu kuma daga cikinmu za a ƙare azumin da su amma ba za a nanata su da shi ba ko kuma ba za a nanata shi da su ba to yanzu abu babba wanda yake na tashin hankali shin ni a wanne ne na faɗi azumin nan saura kwana uku amma za a fara shi da ni ban sani ba idan an fara da ni za a gama shi da ni ban sani ba to in an gama za a nanata shi da ni ban sani ba ashe wannan shi zai sa mu tsaya mu jajirce wurin bautan Allah subhanahu wata'ala saboda irin wannan sahabbai radiyallahu anhum sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to a na take in dai tun da an riga an tsara komai an gama an kaddara to mu sake mana kawai annabi ya ce a'a alaihi salatu wasalam ku jajirce ku zage danki yayin bautan Allah subhanahu wa idan haka sai mu yawaita godiya wani yana nan amma yana kwance da shi da lafiya kai kuma yanzu ba mata lafiyar kake ba kana so abin da lafiyar za ta ci kake fafutuka masu iya magana kuma suna cewa as-sihhatu ala ru'usil asaha wato lafiya ita kanta wata hula ce ta sarauta akan masu lafiya la yash'uru biha illa al-marda ba wanda ke iya ganewa sai marasa lafiya abu na biyu za mu yi godiya mai girma baya da godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ko ga ɗalibai wanda yake majalisar shura wanda suka zage suka ba da kuɗaɗensu wurin ɗaukan nauyin wannan tafsirin to Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya saka musu da alkhairi da wanda ya ba da tallafi da shawara da wanda ya bada da lokacinsa da wanda ya bada da kudinsa da ma wanda bai samu ya bada ba duka Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taranya mu cikin lada ya ce sun sake wa ‘yan uwa bishara cewa akwai wani bawan Allah da muka sake samu shi ya ɗauki nauyin wannan karatu da za a yi su ɗalibai sun ɗauki nauyi a gidan rediyon nagarta a BITV ma'ana za a dinga sa shi goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi na safe a DITV amma rediyo kadai to shi ko FRCN shi ma akwai wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin karatun na awa ɗaya to muna fata shi ma Allah ya saka masa da alkhairi shi wakilin FRCN din ya kira ni cewa da yake daga kan tafiya yake yau ba zai samu halattowa ba in sha Allah ta yi sai zuwa gobe ko ko jibi to muna fata shi ma Allah ya saka masa da kai sannan abu na uku ba za mu iya tsallakewa mu fara karatu ba face sai mun yi godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci wanda Alhaji Abdulmalik wanda ya fi shahara da Milton yake jagoranci to duk gabanin mu yi godiya ta musamman da kwamitin wannan masallaci ba za mu bar uba ba gare mu wato mu'assisin wannan masallaci alhaji shu'aibu na kasu muna fata Allah ya masa sakaya da aljanna domin hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna don mutumin da ya yana Allah masallaci Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida a cikin gidan aljanna to kaddari misali yau da za a ce kasuwanci ne ka fara shi da dubu biyar naira dubu biyar sai aka wayi gari kasuwancin nan ya ruba ya rubanya ya zama miliyan biyar baya ka ko gaba kaga ya yi albarka to misali irin wannan masallacin kenan an faro shi dan kaɗan ya zamana Allah cikin yardansa da sonsa da nufinsa da taimakonsa ƙarancin waɗanda suke halartar masallacin nan ƙaranci mu ce ɗan adam mutum dubu biyu mu matsaya a nan misali to kaga wannan abu ne babba to kwamitin nan gaba ɗaya muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi irin su malam tahir sakataren kwamiti irin su barista da kuma malamin mu babba malam hasan shi ma yana tare da mu wanda yake komai ruwa komai rani hatta a jiya sai da muka kai karfe goma kaga duk da shekarunsa da rashin lafiyan kafa amma mun kai karfe goma da ɗauriya muna tare da shi a nan a cikin mitin da muna fata Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan akwai mutane fitattu waɗanda ya zama dole mai musu addu'a ta musamman saboda yadda suka tallafa har masallaci ya kai ga halin da yake ciki a yanzu mutum na farkon su akwai alhaji adam umar kuci bawan allah nan yadda na faɗa a bara yanzu ma zan faɗa allah kaɗai shi ya san irin abin da zai saka mashi na lada saboda a lokacin da masallacin nan yake neman yadda zai yi don yadda muka muku bayani masallacin nan an fara shi da naira ɗari shida amma Allah subhanahu ta'ala ya duba ikhlasin wasu daga cikin jagororin masallacin don haka sai kawo mana tallafi har masallaci ya kai ga halin da yake ciki a yanzu alhaji adamun nan ya ba masallacin nan gida baya ga gida ba wai liman ya zauna ba a siyar a sanya kudin a cikin masallaci ya zama da cewa ana da wata bukata ya sake ba da wani gida aka sai da aka sa kuɗi a cikin masallaci sannan ya ɗauko kuɗinsa daga aljihu ya sake badawa wanda yake da kuɗinsa aka cika aka sai wannan floti to muna fata Allah ya saka masa da alkhairi haka kuma shi jagoran masallaci a yanzu Alhaji Abdul Malik Milton shi ma muna fata abin da yawa masallaci na alkhairi Allah ya saka masa da aljanna ya ba da dubu ɗari biyar ya ba da dubu ɗari biyar abin ya wuce ya kai ga miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ya wuce ya kai miliyan biyu to ni yanzu a matsayina na miliyan in na ce ga iya miliyoyin da shi ya ba da a masallacin nan ban ya iyakacin zuwa muna fata Allah masa kai daga kai akwai mutum na gaba shi ma wato eh, alhaji awwalu 650 shi ma ya taimaka saboda akwai lokacin da aka zo da yarinya wacce ta musulunta ana ta katakata ba a biro ba a police station ba kotu ba kaza ƙarshe dai yarinyar nan ta ce ita ta musulunta to bawan Allah nan shine ya yi mata kayan ɗaki gaba ɗaya sai danginta waɗanda ba irin ba da suka ga kayan nan sai suka ce to ai mu da mu za mu aurar da ita ba za mu iya yin waɗannan kayayyakin ba to kaga ba kowa zai iya wannan ba bayan kuma ga taimako da ya bada na bulo da wasu abubuwa da sauransu muna fata Allah ya saka masa kai sannan mutum na baya da ya daga ƙarshe wanda Allah ya kawo mana shi Alhaji Muktar Nairobiya wannan bawan Allah ya zo daga ƙarshe kuma sai ya zama na farko ya zo ya samu masallaci kaga fentin nan dai da kake gani shi ne yayi kafet din nan da kake zaune a kansa shi ne yayi fitillun nan da kake gani akan katangan da ita katangar kanta shi ne yayi sannan hasumiya shi ya kammala a bayi yadda kake ganinsa a haka shi yayi kai da kake ganinsa shine yayi ya yi mimbarin nan da kake gani da waɗancan kabar shi ya yi wannan magana da ake yin ta a wannan microphone ake ambaton Allah da ita shi ya yi generator da ake ganin ta tan kame nan da ke waje shi ya siya sannan yanzu haka ga makaranta nan temporary shi ya gina wannan temporary kafin a kawo structure na makaranta a zuwa gina to shi ce nake ya zo daga ƙarshe amma sai zama na farko to muna fata Allah ya saka musu larkai sannan ba za mu manta da Alhaji Ali ba wanda yake ɗaya yake ga Alhaji Muhammad Kacan Allah ya ji kansa shi kuma Alhaji Muhammad Kacan yadda nake uba gare mu Alhaji na taso wurin sa ne alfarma ya ba su wani wuri domin ya gina ma al'umma masallaci to bawan Allah nan Zenith Bank sun nemi su sai flotin nan a wurinsa miliyan tara ciyaman na masallacin nan tsoro a lokacin nan alhaji yusuf ahmad kwatan karfe shi ma allah ya saka masa da alkhairi ya same shi yace da shi to lallai muna da bukatan za mu yi masallaci mu faɗaɗa shi mu mai da shi juma'a shin za ka fito a yi kasuwanci da kai tsakaninka da Allah alhaji alin nan a lokacin ba shi da aiki sai ce eh ya ce to amma ga banki sun taya filin nan za su biya miliyan tara nawa masallaci za su iya badawa alhaji ko kuma malam yusuf ahmad ya ce to ni yanzu tun da allah za ka wa aiki za mu baka 2.5 miliyan biyu da rabi bai ja ba sai ya ce allah ya musu albarka to ka duba mu daga miliyan biyu da rabi zuwa tara miliyoyi nawa ya flashin aka goge to bari ka ji the most interesting thing ma akan al'amari bayan ya anshi wannan kuɗi sai ya sake dawo da masallaci kudin ya ce to shi ma ya sadaukarwa da mahaifinsa irin taimakon da zai yi kenan shi ma kaga wannan ba ƙaramin aiki ba ma'ana dai kawai in ka ce ya ba masallaci fili kyauta ba kai kuskure ba to abin da yasa nake kakkawa waɗannan abubuwa muna da buƙatuwan mu samu irin waɗannan a cikin al'umma musamman irin halin da muke ciki a yau a shekaran jiya ga malam adam shi yana zaune dan kusan duk abin da ake ciki shi yana iya sani wata mata ban taba ganin ta ba wa ina son yi bayanin irin waɗannan mutane musamman a irin yanayin da muke tunkara ya zama dole mu samu irin waɗannan mutane waɗanda za su dinga tallafa ma al'umma ban taba ganin ta ba ta zo ta yi sallama ta ce da Allah cikin kuwa ya malam Hamid sai na ce wane ne ya turo ki mai ke nema a wurinsa ta ce a ta zo ta gan shi ne ita da shi sai na ce to ni ne malam Hamid sai na tashi sai ta ce wallahi wani ne can ya turo ta ita taimako take nema amma sai ce ta je wancan makarantar ta tambayi waye malam khamis in dai ta gan shi ba za a rasa nono a riga ba to kaga wannan kaɗan ne daga cikin irin yanayi da kuma hali da al'umma suke ciki a yau to ya zama dole yadda nake faɗa ba wai sai lalle ka tara ka tara kai ba ni yanzu idan na da ɗari biyu in taimaki mara shi don wani buƙatar shi kenan kai yanzu in kana da shi fidda ɗari ka baiwa wani buƙatar shi kenan to in muka yi haka za mu taimaki kanmu kuma ta yiwu a iya rage raɗaɗi na talauci wanda yake gudana tsakankanin mu mu 'yan ƙasa musamman kuma mu musulmai musamman kuma 'yan arewaci abu na shida yadda nake faɗa kullum littafi ne muke so mu fassara shi daidai fahimtar mu ba wai don mun iya ba ba don mun fi kowa ba to ba za mu ɗauki wannan a matsayin dama don cin mutuncin wani ko zagin wani ko shagube ga wani ba domin bai dace a ce malami ya kasance ya ɗauki dausayi na alkur'ani sannan wata na alfarma wanda ya kamata ya karantar da mutane a cikinsa sai kuma a ce ya koma yana zage-zage wannan ba karantarwa ba ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ba za mu ɗauki wannan a matsayin dama don mu ci mutuncin wani ko mu zagi wani ko mu bata wani ba amma kuma wannan ba zai hana mu faɗi abin da shi Allah ya ce mu faɗa ba domin ya ce subhanahu wa ta'ala إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من ma ما بيناه للناس في الكتاب ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun a don abin da qur'ani ya tsaga shi sai mu tsaga wanda kuma ya kulle mu ma sai mu kulle ba za mu tsaga shi ba sannan abu na da ƙarshe yadda tsarin tafsirin zai gudana za mu dinga fara tafsiri insha Allah hudu da rabi zuwa biyar da rabi sannan awa ɗayan nan ba dukanta bane za mu kulle ta cur saboda 'yan kafafen rediyo suna da tsari da suke na barin minti biyar ma'ana idan minti talatin ka ɗauka ashirin da biyar ne za a sa maka idan minti awa ɗaya ne ka ɗauka to a mintuna hamsin da biyar ne za a baka to mu insha Allahu za mu yi ƙoƙari za mu dinga karatu na minti hamsin ba sittin ba minti biyar nasu wannan da suke ragewa sannan mintuna biyar kuma za mu bashi domin tambayoyi tambayoyin nan zai kyautu a dinga rubuto su ba don komai ba domin za su fi ba da ma'ana ba don komai ba domin masu sauraron mu su ma su ƙaru ba don komai ba domin za a fi samun amsa gamsasshiya idan aka rubuto sannan abu na gaba a yi ƙoƙari matuƙa ya zama da tambayar da za a yi tana da alaƙa da abin da aka karanta wannan shi ke nuna cewa ana fahimtar karatu domin idan aka zo misali an yi magana kan aure kai ka zo kana tambaya kan mutuwa ya nuna cewa ba a fahimci karatun da aka yi ba amma abin da aka karantar to zai kyautu ya zama na cewa tambaya daga ciki za ta fito wannan shi ke nuna cewa an gane karatu sannan abu na ƙarshe zan yi kira gare mu duk gaba ɗaya a matsayinmu na musulmai da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara abin da ke tsakaninmu da Allah domin idan kuka duba halin da muke ciki a yau ba sai gobe ba ba mu da mafita ba mu kuma da inda za mu yi sai dai taimako na Allah subhanahu Ala. ɗauki misali in ka ɗauki barno za ka ga jiya shekaran jiya ana iya samun mota ɗari trailer wacce za ta shiga barno sannan ɗari ta fita ɗari ta ɗiri kaya ta fita ɗari ta shigo da kaya samu an waye gari babu ɗauki kano kano da a sati shugaban 'yan kasuwa yana magana a sati kasuwar kwari sukan iya generating biliyan biyar shida shida da ɗauriya amma sai aka waye gari yau a kano a wannan kasuwa ta kwari ba a iya generating miliyan talatin an ci baya ne ko an ci gaba ya zama na cewa mutumin da da zaka ga yana da shago da kayayyaki da yawa ya zama na cewa yanzu sai ya yi 'yan murya sannan zai samu abin da zai kai wa iyalinsa ka mun ci baya idan ka ɗauki zamfara bauchi kamar satin da ya wuce yadda na bayani an samu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka zo suka buɗewa wani ƙauye wuta suka kashe mutum hamsin da ɗauriya bayan sun tafi successfully ba kama kowa ba sannan sai suka zo suka dawo suka sallama da sarkin gari sarkin gari suka ja masa kunne cewa to ya gargadi talakawansa da suke sare bishiyoyi saboda in sun yi aika aika sukan ɓoye cikin waɗannan bishiyoyi idan ba su daina sarewa ba za su zo sai sun karar da garin gaba ɗaya sannan suka tafi police station bayan an tara wasu shanu da ake tsammanin shanu ne na sata suka kaɗe shanun gaba ɗaya suka tafi sai maganan da kai kake jinta a yanzu ba gane ko suwaye ba su kaga wannan musiba ce a cikin al'umma to shi sa da ni da kai da shi wanda yake ni a sama ya zama kalubale duk gare mu mu tattaru mu san yadda za mu yi samu mafita domin yadda nake cewa idan ka ga na tana faruwa a wani wuri kace ce babu ruwana to idan mara ruwan naka ya kare sai ya dawo mai ruwanka shine halin da muka tsinci kanmu shi yasa nake cewa idan kudanci sun ce da mu nan arewaci kakka wacce ba ta iya producing sai dai ita ta sha ba su kuskure ba ba su yi laifi ba saboda idan ka samu mai yanzu mai kyau mai kanshi za ka samu daga kudu aka shigo mana shi idan ka samu turare mai bugu mai kanshi za ka samu daga kudanci aka shigo mana shi idan ka ziyarci kudu tun daga asuba za ka ga ana kiwo a kan layi kowa na so ya je ya samu abun yi saboda mutane suna da waɗanda suke zuwa iko na jajje a bara tun asuba za ka ga mota ta cika saboda wani yakan dawo gidansa goma sannan ya sake tashi ukun dare ya nufi ofishinsa saboda kowa na da abin yi to amma idan ka karkato nan sai ka samu kaga ba mu da abin yi in ka shiga kano kawai kano kawai karanci kamfanoni waɗanda suka yi liquidating sun fi talatin kamfani wanda za a ce ana kaza ana kaza ana kaza an wayi gari sun kare gaba ɗaya to in aka ce kamfani ya mutu ma'aikatan za su ci gaba da aiki ne bayan ba kamfani ma'ana kenan kaga an koma back to square zero babu wani abin da za a yi to kaga wannan shine halin da muke ciki nomar da muka yi riko da ita yanzu an ban mu a baya saboda akwai jiha a kudancin ƙasar nan wacce take noma irin na zamani noma irin na zamani wanda yake a arewacin nan babu jiha wacce take irin wannan noma to kaga abin da muka gada wanda muka yi riko da shi wanda muka sani yanzu kuma an zo an ban mu a baya to mu mai muke da shi wanda zamu buga kirji mu ce mu ma muna yi kaga amsa ita ce babu don haka akwai kalubale a gaban mu sosai bayan mun gyara abin da ke tsakaninmu da mahalicci to mu jajirce da addu'a mu jajirce da addu'a sosai saboda ita ce kawai makamin da ta rage mana guda ɗaya amma duk abin da kake tsammani yanzu an wuce da tunaninka an bakka a baya ba abin da za ka yi sai dai ka tashi ka roƙi Allah subhanahu wata'ala idan ya so mu da rahama zai kawo mana mafita wanda kuma insha Allah ba mu fidda tsammanin Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana taimako ba to muna fata yadda muka taru Allah ya sa mu yi karatu lafiya mu kuma ƙare lafiya kuma kowa ya koma gidansa lafiya waɗanda ba su da lafiya a cikinmu maza ko mata a gida ko asibiti manya ko yara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya to insha Allah yanzu za mu koma na'am to abin nan sannan an kira hankali na da cewa 'yan agaji da suka zo su ma muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba su juriya da tsayuwa akan ainihin gabatar da aiki yadda ya dace sannan kuma an ce in yi kira ga 'yan uwa da don Allah mu yi ƙoƙari mu baiwa 'yan agaji haɗin kai inda aka ce ka sanya motar ka ka sanya ta inda aka ce ka ajiye mashin ɗinka ka ajiye shi domin kaga a masallacin nan sakamakon rashin baiwa 'yan agaji da 'yan hizba haɗin kai an saci mashin ya fi talatin a masallacin nan mashin ya fi talatin a masallacin nan saboda ga wurin da aka zo aka yi bezin za a yi fakin amma wani sai je fakin inda yake so ga wurin da aka ce ka'ida za a yi kaza wani sai je inda yake so to kaga sai daga baya sai a zo a ce an dauki mashin to muna fata don Allah a ba su haɗin kai kada a yi sa da su domin su mutane ne waɗanda yake sun zo su taimaka mana domin tafiyar ta mana kyau muna fata Allah kwana wata'ala ya ba mu dacewa to za mu koma kan karatu insha Allah muna cikin eh, sura ta hudu a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida a bara mun kwana akan aya ta hamsin daidai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mu afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da ɗaya a dai cikin wannan sura malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آه، بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكوا إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kar ku riƙi yahudawa da kuma nasara majibinta wannan aya tana da dalilan sauka kamar yadda in ka koma tafsirai da dama za ka samu an yi maganganu a kai da dama umar an khattabi radiyallahu an wata rana ya umarci abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya ba sa labarin abubuwa waɗanda suka wakana a ƙarƙashinsa na kuɗi abu musa radiyallahu anhu ya kasance marubucinsa sakatarensa a wannan lokaci ba mutum bane mai wanke damtse wanda yake yana kallon alƙibla ba da aka zo da shi sai umar radiyallahu anhu ce da abu musa radiyallahu anhu ina marubutan ku suke sai ce gashi umar sai ce da wannan marubuci shin kana iya karanta mana takarda wacce ta zo daga ƙasar sham sai abu musa ya ce da umar radiyallahu anhuma ba zai iya ba umar sai ta ba shi da lafiya ne ce a'a lafiyansa kalam to janaba gare sa abu musa ya ce a'a ba janaba gare shi ba sai dai shi mutum ne wanda yake baya wanke damtse irin yadda kake wankewa umar an khattabi radiyallahu an sai ya hantari abu musa radiyallahu an yace to dan me ka ɗauki mutumin da bai wanke damtse ka nemo mai wanke damtse irin ka ba kaga ashe da wannan zamu fahimci jibintan wanda yake baya kallon alqibla baya wanke damtse irin yadda kai kake yi jibinta ta amana wannan musulunci ya hana tsakaninka da shi shi yasa malamai suke mana bayanin ayar ta sauka ne akan abu lubaba bin abdul mundir radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ta wurin yahudawan banu quraiza waɗanda yake suka saba sun ci mutuncin musulunci da annabi alaihi salatu wasalam bayan an zo an tarkata su gaba ɗaya sai annabi alaihi salatu wasalam ya tura abu lubaba ya ce ka je ka tambaye su shin za su yadda su sauka akan hukunci na sa radiyallahu an sai ya je da abu lubaba ya je sai su yahudawan suke tambayansa suna cewa da shi to shin wai hukuncin sa'ad da ake cewa mu sauka a kansa yaya hukuncin zai zame sai abu lubaba sai ya yi musu haka in ka koma can inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya amanu, la أيها الذين wa لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم Ya ce ban بان kafirci musulunci bai hana ba la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an ruhu wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ka ba ka jibinci wanda bai kallon alqibla wanda bai wanke dambe wanda bai sallah irin taka ba laifi bane ne ka yi cuɗaɗayya ta duniya tsakaninka da shi wannan musulunci bai hana ba amma abin da ya shafi addini tauhidi aqida to wannan musulunci bai yarda da wannan ba ya ayyuhan nabina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina in ka koma kasa can kuma kafin kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tsawatawa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لو كان وني wanda ba irinka ba baya wanke damtse irinka ka ba sa yaddarka amanarka addininka har ya kai ga halin da muke ciki a yau kai ka tozartar da naka mutanen ka fifita wasu waɗanda ba su ba a kansu wannan musiba ce duk mutumin da ya fada cikin wannan ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala ko ma ƙasa Allah subhanahu wataala ya saukar da aya kacokan saboda irin wannan dalili Abu Hafiz Hafiz ibnu Abi Balta'a radiyallahu anhu wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nufin zai je garin makka domin fathu makka annabi sunnar a alaihi salatu wasalam ya kasance idan zai gabas yakan ce a shirya sai ya fita ta yamma sai yayi kewaye ya fada gabas sai ce kowa ya shirya ya rasulullahi ina za ka ce kowa dai ya shirya bai ce da su gashi ba babu kuma wanda ya san inda ya fuskanta in ba sahibinsa ba Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu anhu Hatib bin Abi Balta'a sai ya rubuta takarda ya baiwa wata mata ana kiranta Sara yace lallai ki kunshe wannan takarda ki je ki kai wa dangogana a cikin garin Makka domin irin wannan gangami da naga annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba na tsammanin wani wuri zai yi in ba garin Makka ba idan annabi ya zo cikin garin Makka alaihi salatu wassalam ko ga cewa za ku iya miƙa kai ku musulunta ma da abin da za ku yi in kuma kuna ganin cewa ba za ku iya ba to lallai ku nemi sulhu da annabi alaihi salatu wasalam ya baiwa wannan mata mai suna sara wannan takarda sai ta kitsa shi a kanta ta kama hanya tana tafiya wahayi ya sauka ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wannan al'amari sai annabi ya tashi mutane daga cikin akwai Zubairu bin al-Awwam akwai Ali ibn Abi Talib akwai Talhat ibn Ubaidillah radiyallahu anhum yace daraki ko riski wannan mata ku juyo da ita ko kuma ku anso wannan takarda ku kawo mani sahabban nan suka tafi bayan sun iza suka ce annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu labarin ga halin da ake ciki ga abin da ya faru ta ce to ai babu komai tare ce a'a suka ce annabi ba zai ba da labari ya yi ƙarya a cikin labarinsa ba ke gaskiya ba wallahi muna rantse maki da Allah ko dai ki hankado wannan takarda ki bamu mu kai wa annabi alaihi salatu wasalam ko kuma a'a za mu yi duk yadda za mu yi dai sai mun kwakule ki mun fidda wannan takarda sai ka ce da su shin ko ba sahabbai bane suka ce mu sahabbai ne ai saboda annabi ba zai yi ƙarya ba in ba ki so a kai ga wannan mataki na rashin cin mutunci to ki fito da wannan takarda sai ta ce da su to ku kau da kai daga gare ni suka kau da kai sai ta kwance kitsanta sai ta fito da wannan takarda sai ta ba su sai suka juya aya sai ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda Umar an Khattab radiyallahu an jikinsa na rawa ya dauki takobi yace ya rasulullahi da'ni adrib unqa aduwillah faqad nafaqa Allah wa rasulahu banni inda kiwayansa dan ya munafinci Allah da manzansa annabi yace alaihi salatu sai a'a wa ma yudrika menene Allah ya sanar da kai ya Umar لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني me ka sani wa ya sanar da kai ta yiwu Allah ya leƙa ayyukan mutanen nan waɗanda aka yi badar da su ya ce ku aikata abinda kuke so ku je na gafarta muku ashe mahallu shahid abin da muke so mu nuna ana kaga da a ce riƙan wani mutum can daban wanda baya kallon alƙibla kamar yadda za ka riƙi naka ɗin haka daidai ne da wannan aya bata sauka ba Allah subhanahu ta'ala a wani wurin yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman kar ku riki wani mutum wanda bai kallon alqibla baya wanke damtsansa bai yanka irin naka ba sallah irin taka ya zanto kuma shine wani mutum na damanka wanda ka riƙa ka ba su amintanka musulunci bai da wannan ba ayoyi da yawa ya ayyuhan ladina amanu in tuti'u alladhina utul in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين to sai ka duba ka kai ni da kai a yau halin da muke muke an wayi gari a yau mutane suna wasa da ha'inci ha'inci nau'i nau'i ne kana iya ha'intan kanka shine sabon Allah abinda aka saka ba shi zaka ba ha'intan kai ne wannan kana iya sabon addinin Allah subhanahu wata'ala shine ka ɗauki wani abu na cikin al'umma irin taka ka je ka kai ma wasu mutane waɗanda ba irin ka ba ka ba su labarin irin tattali da hali da tanajin da al'umman ka ke ciki wannan ha'inci ne ga Allah da kuma manzansa muna kuma da irin mutanen nan da yawa a cikinmu amma mu sani cewa don mutumin da ya ɗauki irin wannan al'amari gabara aikinsa ya ɗauki abin da al'ummar take ciki jama'a irin tasa ya kai ma wasu jama'a wanda ba irin tasa ba wannan ba kasafa yake gama lafiya ba sai in dai ya zo ya tuba ya gyara ayyukansa a wani kaule ya zo a cikin hadisi wa in kana a cikin sanadinsa akwai lin a cikinsa yani akwai maganganu a cikin asnadinsa malamai suna bayanin cewa wannan aya ta sauka akan ubada bin samit da kuma abdullahi bin ubay bin salul shi abdullahi bin ubay bin salul la'anatullahi alai mun san cewa shine jagora cibiya headquarter wanda duk wani munafikin duniya ɗalibi ne a makarantar ya fita ya bugi kirji yana cewa ne ina tsoron musiba yahuda wannan suna da ƙarfi da tattali da makami da yawa ina jin tsoron idan al'amari ya zo ya juya mutanen nan za su iya samun wadata su samu daula da karsashi su murkushe mu ya zanto mu rasa yadda za mu yi shi ubada ibn sami sai yake cewa da shi to ni kuwa kaga ina da jama'a a cikin su waɗanda na san su sun sanni? ina ba su suna bani muna zumunci tare amma ina shaida maka ya rasulullah na datse waɗannan mutane na rabu da su yanzu na koma ga Allah subhanahu wataala sai aya ta sauka wa in kana sanadinsa akwai lin ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku yahudawa da nasara masoya majibinta ga al'amuranku Allah subhanahu wata'ala sai mana bayanin illa me yasa kada ai haka Babu tashin su awliya uba masoya ne ga bangare wannan ita ce illa guda daya shi yasa zaka ga tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta a rarraba suke kamar da qur'ani ya bamu labari amma idan al'amarin yazo akan ka da ni da shi da ita sai a dunkule a koma iya madaurin ki guda bayan kuma kansu a to abubuwa dai da suka faffaru a jiya da shekaran jiya da kuma bara da baran bariya can wannan al'amari ne wanda yake ya ishi dun mai hankali ishara domin qur'ani ya mana bayani karara qasa in yasqafukum yakunu lakum wa yasutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum wa waddu ayoyi da yawa walan tarda anka alyahud wala nasara hatta wa qalu kunu hudan aw nasara ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم إن duk an mana bayani wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a don mutumin da zai koma akan duga dugensa ya bar addini ya bi wanda ma zai biyan wanda ba irinsa ba to wannan ba zai cutar da Allah ba subhanahu wataala ka taba ganin mutumin da ya bar islama ya cutar da Allah ka taba ganin mutumin da yake ba zai yi musulunci ba ya cutar da Allah a'a ko da shi nake cewa aikin da ko da kai ko ba ka za a yi gara ka zo a yi da kai saboda musuluncin nan da kake ganin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗa a cikin sahih ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda rayuwar muhammadu take a hannunsa alaihi salatu wasalam babu wani mutumin da zai ji labarin musuluncin nan ba yahude ko ba na fare ya mutu bai yi imani da ni ba illa kalahu Allahun na ba ce sai Allah ya tunzuma shi a cikin wuta a kenan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai kare addinin nan ko da ko mutane sun shige shi ko da kuma mutane sun sa baya Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da bayani wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk mutumin da ya jibince su daga cikin ku to wannan shi ɗaya ne daga cikin su shi za Utba ko Abdullahi ibn Utba radiyallahu an yana cewa ne yattaqi ahadukum an yakuna yahudiyyan aw nasraniyya wani mutum daga cikin ku yayi hattara yayi dari dari ya ji tsoro kada ya wayi gari ya zanto ba yahude ko ba nasari alhali bai sani ba sai ka duba kaga a yau ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal ya ce "Manta shabbaha bi qaumin fa huwa don mutumin da ya kama da mutane a wurin tunani a wurin magana wurin ta'ada kwaikwayon al'amarinsu to shi ma ya zamo ɗaya ne daga cikin waɗannan mutane sai ka duba ka kai yanzu a maganar ka yaya sanya yaya cikin mu'amalolinka yaya yake in dai har za a samu wani al'amari daga cikin birbishi irin na waɗanda ba kai ba to kai ma ka zama ɗaya daga cikin to ashe ko in har za ka yi magana ya zama da cewa maganar da za ka yi ɗin nan ka faɗa cikin waɗancan mutane wanda ba kai ba to ina ga kuma wanda zai naɗi wani al'amari ya zo ya ce wa mutane gashi an wayi gari saboda lalacewa da koma baya waya a cikin mu kamar yadda ya faru a wata jiha daga cikin jihohin nan an zo ana abin da ma za a yi din ma ana yi amma kuma wai aka samu wasu mutane a gidan wanda shi yake wa mutanen nasu al'amari wai sun koma su suke taya shi wai Allah Allah ya sa mu rike tabbata muna fahimta za a yi hakuri da mu kware saboda Hausa za ta yi yawa a cikin maganganun namu saboda kun san kafafe da suke fita amma galibi da yake ina magana ko dai da hausawa ne ko da masu jin hausa shi yasa wani zamutan za mu nade shi wani markwaɗa shi ba wai dan muna tsoro ba saboda a'a babu hikima ya zanto kai ka zo magana tana fita kana suna biye da al'amuran sai ya zanto kaman ka taimake su ne a kanka amma inda za a zo sai a yi kwararo inda aka yi tudu sai a gangara hakan nan sai can a gangare wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk mutumin da ya jibince su daga cikinku ya zamo ɗaya daga cikinsu? su inna allaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala la yahdi alqawma zalimin baya shiryar da mutanen da yake zalimin. zalunci anan shine kafirci wal kafiruna hum zalimun ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci anan shine kafirci zalunci shine shirka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun lokacin da ayar nan ta sauka sahabbai duk sai hankalinsu ya tashi hanta su ta kada suka ce ya rasulallah ayyuna lam yazlim nafsa waye cikin mu wanda bai zalunci kansa ba annabi ya ce a'a alaihi salatu wasalam zaluncin da ake nufi anan ba wai zalunci na aikata sabo ba abinda ake nufi da zalunci anan wato shine shirka ashe kenan kaga don mutumin da ya rike shirka kayan kwalliya Allah subhanahu wataala bai alƙawarin ya shirya da shi ba a wata ayan zaka ji ce innahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mutanen da yake azzalimai ne a wata ayar kaji ya ce innahu la yuflihu zalimun lallai yadda al'amari yake azzalimai ba za su tsira ba to sai ka duba ga ayyukanka ni da kai shin muna cikin wannan zaluncin na shirka ko ko ba mu ciki a yau an waye gari mutane sun fada cikin abinda annabi ya mana bayani a kai ce alaihi salatu wasalam na cewa lallai abin da nake jiye muku tsoro mafi tsoro wato shine ashirkul khafi shirka mafi koyuwa an waye gari a cikin musulmai a yau wani mutum ya ce maka wai shi baya yin sallar la'asar saboda yana neman duniya kaga shirka ce kafirci ne an wayi gari a yau a cikin musulmai akwai sallar da ake yadda na sha bayani mai suna salula shirka ce wacce zaka je ka zina bayan ka yi zina sannan ka yi bawali wanda zai ishe ka alola in kai bawalin nan sai ka zo ka yi alola sannan ka hau qur'ani da kafafunka ka taka kai raka'a biyu wai wannan sallah ta salula zaka ce da wannan musulunci ko zaka ce da shi tauhidi ko zaka ce da shi imani ko zaka ce da shi musulunci don haka yan uwa mai hattara kwarai duk abin da zai lalata aikin mu ya kai mu ga shirka mu yi kokari mu yaki kanmu daga gare sa saboda Allah subhanahu Ta'ala. bai taba alkawarin gafarta mu mushriki ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika shima liman yasha idan mutum ya aikata duk abin da ya aikata in Allah ya so yana iya gafarta masa amma shirka wannan an riga an doɗe. ba za a yi magana a ciki ba so duk abin da zaka aikata kai ni da kai duka masu laifi ne dare da yini muna cikin laifi amma duk irin laifin da zaka yi kar ka fatan ka tsinci kanka cikin mushrikai muna fahimta to an mana ishara cewa lokaci ya kai saboda muna tafiya ne da ainihin ɗauka ta yadda yake za a sa ya zama na kuma tafsirin ya yi daidai don haka za a yi haƙuri da mu a nan za mu dasa aya za kuma mu ba da fili na tambayoyi kamar yadda muka yi alkawari insha Allah amma daga gobe muna son insha Allah tambaya ta zanto a rubuce amma a yau za mu bude cikin masallaci ana iya tambaya na an tambaya shura mai da zama yanzu to insha Allah na akwai mai tambaya cikin masallaci cikin abin da ya rawata na karatu to ba tambaya kenan to za mu mika ainihin eh, microphone zuwa ga babban malamin mu shi ne zai mana addu'a insha Allah mala haka sai a miƙa mashi an ce shura idan an dama akwai zama da za a insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abin da aka karanta Allah ba mu ikon aiki da shi da mutanen da an mata Allah shi musu albarka Allah saka musu da alheri to haka nan kuma su halarta wajen karatu su ma Allah ya fata musu da alheri Allah mu da kwa su lafiya a da hankan gama wannan karatu wanda ya gwada muna an gama shi lafiya tare da mu kuma alherin da ake samu Allah ya samu same shi Allah ya ba mu aikin da abin da aka ce mu abin da an karanta mana bismillahir rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصر دينك وانصر من ينصر دينك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الذين يجاهدون في سبيلك في مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك عبد الحق اللهم بارك لنا في أسمائنا وسارنا قلوبنا أولادنا أولاد أولادنا أزواجنا ذرياتنا وحركاتنا بارك لنا فيما أعطيتنا حي يا قيم الذل والكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيم يا ذو الإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى بقدرتك وذاتك اللهم قرأ حاجتنا في الدنيا آياتك الحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتوب على إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم